wani abu bane ya na ce zan mai da hankali akan wannan lamari domin na lura da ƙarfinka ya ja kuma duk wani lamari tunda Allah ya sa na tasa sai ka ɗora ni akan al'amuranka ni kuma sai in ɗora daga inda ka tsaya magana gidajenka ne na haya magana gidan bulo ne to ka gani sai na je nake karban ma haya kai kuma ka huta shi ne amfanin haihuwa maganan waje ne ko na cikin gida ne ka tare ni a waje wani lokacin ne magana a cikin gidan sai kaga an ka shawarwari shi yasa ka gana ce in same ka anan tun da kana zaune na zo in same ka in ma wannan bayani saboda shirin zaune ya fi na tsaye baba an baba ko karfi na bai kare ba ba da wani kai nake da shi dama kai ne ya kamata ka kula da dudu wasu abubuwan da ke tuna duk abin da za a faɗi a je a faɗi eh ta ba ka da hankali ne dan baba Allah kyauta ka kula kuma da abin da kyau an Allah yadda babu da abin da kace shi za a yi akan sa za a dora in ka gyara naka ne in ka bata naka ne gaskiya abin da ya kawo ni akwai yarinya na samu ne to an gama komai shi ne na ce to bari zo same ka sa albarka ne yau a'a abin da a taimaka a sanya za a aje a an gauru ta mana to mai kuɗi mai kuɗi eh? shi yasa na gaya maka wannan magana ba an ƙi kai aure ba yanzu amma me za a yi in an yi duk abin da mutum zai iya duba da eh in an daura auren an gama amarya ta tare eh, an gama da inda za a sata ka tare da tunda ni na riga na faɗa na faɗa an kyayi to ni kawai ina da huta wai wannan kalmar da kake faɗa ka ko san inda kanka ke ciwo har yanzu dai har yanzu ba baka shiri ba domin mafitan ka araba gado me kudi ka sako abin da kake faɗa araba gado hausa fa ba turanci ne ko larabci ba araba gado ko ne raba kar ka manta batun gadon da kai haka yake gaskiya ce ya kamata tun ma a yi ta ah, to amma akwai abin da ake hange kai na wani dan uwana ne kai idan aka raba gadon nan kai baka da wani kama sayar kai baka da wani kintsi don akwai abubuwa da yawa ba za a tare ka bane a ce ka daina kaza ka daina kaza an kyale ka eh sai ni kadai nake ta yi dan da duk gadon kai shiga hannunka Allah sauke yarinya nan ta ce sai ni ni ta zaba kuma sai ne ma ke amma sai ke duwa ya kuɗi eh? ina baka shawara eh. ka je ka canza in wani abin ka auka ni ban auka komai ba ayi da magani tusa ba ta hura wuta to shikenan tun da ka fi so Allah kiyaye Allah sauke eh ka da sai mai magana eh za ga liman za a gaya wa liman wani liman kuma za a gaya wai ko da wani abu a dai ya karanta maka ba wani abu da za karanta min ne a bani dukiya ta kurin je in aure shi ke yarinya ta ce sai a kira masu gari sai kuma nema ake a mun a min a min a min sai yi barci ya farka dan akuya bai kai mutum ba salamu alaikum wa alaikum assalam barka da yamma baba ina ga lafiya muna lafiya ya kuji ba kuji ba wallahi baba alhamdulillah madallah dama kokarin da nake ta yi in zo in ganka eh nace idan na fito masallaci ko zan tafi maka hada hanya sai in maka bayani amma dai lafiya ko baba a lafiya kalau ai baba ka kwantar da hankalinka da dan sauran lokacin hayar kuɗin 'a ai da wata a baya ne mm. abin da mm. yasa na ce ma da wata a baya mm. masan gidan nan ta cika babban bacin raina da bakin ciki na sai da daddare in kashi ya matso ni ni kuma gane da yawan tsuguno ina da yawan tsuguno ka fuskance ni to sai dai in kashin nan a leda shine ɓacin raina hmm. wani lokacin sai na fita na bar cikin gari na je gona na binne wani lokacin ma a gonan nake ne nake zo a taimaka min a zuwa dan yashe min masannan kafin lokacin biyan kuɗin nan yayi da Allah saurara da Allah wai ku me yasa mutane har yanzu a rayuwar ku ta duniya san kai yi muku yawa shi fa dama mai kwarmin ido da wuri yake so kuka saboda ka fuskanci cewa dan watanni ne ya rage za a yi maganar haya shine kake maganar wai cewa wai ta cika kuma da kake maganar idan ka tashi sai dai ka je gona ka je kai hakin gonar ka ce idan wani ya zo ya taka baka san ka shiga sa ba me yasa ku hakin dan adam ba komai bane a wajen ku rami ne na binne ai rami ne saboda masan ya cika to bari in gaya maka hmm. in fito maka a mutum don ku mutanen yanzu in ba a mutum aka fito muku ba mutum dan yau sai dan yau yauwa don haka ya bani ikon in zo duk inda kuke in zo in karɓar masa haki ni kuma dama ba wai mutum nake duba ba dan abin nake duba kuɗin nake duba yaron nan faraguli ya ce mm. min in samu diddigar batir mm. na mm. radio da muke saka in na zuba a ciki in dai yayi ne to zai dan rifta to kaje eh nagode ka koma nagode amma kar ka manta shi talauci duk inda yake wallahi azumi ne in ka dauka sai kai ka kaida kuma da kake min gorin haya ba fa abun kunya ce hayan nan ba ce ban nan ai wai dan tafi eh je ka dan haka nake sa wannan saboda idan na ji dugu-dugu ba mun tafi da hukuma ba ina tare da hukuma ta a kafata na gajiya lafiya lafiya kalau alhamdulillah madalla a'a wani alfarma na zo in nema na kuma duk garin nan alhaji ba wanda zan je in kai kukan nan a share min hawa yana sama da kai to alisa za mu iya alhamdulillah alhaji a alhaji ka san aure na ya taho saura sati biyu aure nan ya yiwu aure ya yiwu insha Allah alhamdulillah dauran aure ma saura sati biyu sai dai gidan ne nake nema mahalli ne ba a samu ba nake nema na haya na ce to ai kwanan zo gaya ma to wato kana neman dai wajen haya kenan yawa gida ba inda za a saka amarya to na yadda Allah ya rufa mu asiri a garin Allah zo a taimaka mana da daki ko kwaya ɗaya ne wadda dai kan sa amarya ta a ciki to gaskiyar magana bana ne gidajen na yanzu ba a hannu na suke ba a a ai ba abin damuwa bane ina kyautata za a samu amma duk gaba na dan kashi a hannun dan baba garbati kenan yawwa eh mutumin ka ne to sai ka same shi sai ya nuna maka gurin ka ji ko sai duba wanda dai ka ga zai maka shi zaka sai a dauka insha Allah eh abin da zaka yi ko nawa yace ka kai musu ba zan musu ba insha Allah sai ka zo da abin da kake da shi ne sai cika ma sai ka je ka bashi na gaji da zaman kashe wandon da ake a cikin gidan nan ba sana'a kinga kinga kina yawan yi min maganar nan ina gaya miki in kina son a ɗauki na nan garin na na aisha da ki ki rera bari miji yana magana ki kina magana sana me kake ni ki bin ni na yana dan kawo abin da ake dan tattaba ko yaya yanzu gidan nan da ya bamu Allah na tuba ta ya zaman duniya ba na ba na kiyama ba ai yashin gida za mu ci kai kullum bacci a cikin gidan nan ba sana'an komai ka kwanta kai bacci ka tashi kai wanka haka za mu zauna a cikin gidan ba sana'an komai to gaskiya ba zan iya shi ba tafiyan gidan mu zan yi na gaji da in sai da kayan daki na mu ci abinci a a a ban ce ban ce miki ba ban ce miki ba in kika ga kin kin tona mu asiri kenan duk abin da za a yi lokacin gamin zan je su baki jari ki dinga yin daddawa da magin gargajiya kina sayarwa kina dan samun abin da zaki dinga dawo mana abinci ko kuwa wallahi ba zai yiwu ba daddawa sai kai kuma ka kai talla kenan a'a anan ki dinga sayowa nan ni na kunci ka duba Allah ka duba annaba ka canza ra'ayinka to sai ani da sau irin mabar na bika fa uku ki dinga dan fur a cikin garin nan bakin nan da ya zuwa bakin kasuwa ciniki kina ki wallahi sosai ma kuwa ni zan hau babur in je mana ciniki a waje in kawo kuɗi mu ci a cikin gida wallahi da na san haka kake da ban aure ka ba ai ba za ka kake ba karfa ki wanta gado na fa je na matsa aka bani na aure ki dan abin da ya raguwa amarci i cinye shi ko ba gane ba amarci na ni da ki? saboda haka yanzu tun da dai shi an koma to ke ma in kina in baban ki ya mutu ko babba ki ta mutu ki lallaba ki je ki tayar musu da hankali a baki na ki kasan kai ko ba su mutu ba ki da balle ki ce ke su ba ki gadon ki gaskiya ka ma zo min da renin hankali wato ma sai mahaifana sun mutu a ban gado in zo mu cinye ya cinye kudin sa wasu yake tari ko gare ka duba Allah ka duba annabi ka gyara halinka alaikum assalam ah, to <laughs> wannan shi ake ta ana zaton wuta a makin sai ta tashi ta masaka haka aka yi kana lafiya lafiya lafiya ya iyalinka ya kujuba ba to mun gode Allah mun gode Allah wata matsala ce take tafa da ni to magana ta gaskiya da ni da iyalai na muna cikin matsi hmm, shine na zo akan a duba mu daki kenan a tsakar gida a'a daki biya ishe mu ɗaya da mace ɗaya daki biya ishe mu dama ba wata matsala ba ce ta ɓangaren masai ne masannan namu ya cika ya yi dankar wallahi kasa zuwa muke mai wani lokacin sai dai a yi a leda su tara mai shi haka zan ɗebo shi kamar na ɗebo na kiya tafi bayan gari in je in binne abin ya fara damu na baka gawo mai gidan ai shi yasa na zo gurin ka ba gashi na zo gurin ka ba kai ne mai gaba ɗaya wai haihuwa da hanji ai shi wanda ke da gidan a hannunsa dan eh, eh, eh, baba ai shi zaka gaya masa sai kamar bayani an gama ah. in dai maganar garbati ce ba na son a tsomo shi a wannan tunda ka danka masa gidajen ka shi yake kulan ma da dukiyarka a bar maganan nan ba sai an gaya ma zan san dabarar da zan yi dama an gaya mai yaron nan faraguli ka san ya zama abin ne eh, eh, suka eh, zauna ya bacci ba ne o babban bo suka zauna shi da hamusa hamu yanzu zancen da nake maka ya ce idan na samu batir na rediyo na jefa a cikin shargar to Allah da yini guda za ta rifta ta koma ta tsotse ta motsi kai ni barin ga maka wani magana wannan yaro dan ka ne ka same shi ka kira shi dan neman nan in yaki kai mashi kaca kaca ai dan ka ne a'a maganan kaca kaca shi dabba ta taso ba don Allah a bar wannan magana ni dai roƙon da nake ma mai rafe mu binne anan kullum zance ya ƙare, do Allah kar ya ji zancen nan in ana cin bado fa ba a tona cikinsa a barka da cikin gashinta wannan kuɗi da ke gani haɗa su nake so na yi na baya a gyara gidan yaran nan katangar can ya ɓare ya zubi wai kai ka rabu da mai kuɗin nan ma mai kuɗi kowane nauyin mai kuɗi na kanka kin san abin da ke baki kuwa na sani to kin sani ke ga gaya mun kari na ne ba. amma duk fa abin da kake masa baya gani bai fasan ba kana yi ba duk ɗawai ne yasa kana yau bawan Allah nan komai kaninka ne ba abin da baka yi masa amma baya gani sai yawo yake da kai a gari ya zauna a nan ya ce kayi kaza ya zauna a nan ya ce kaza ya zauna a nan ya ce kaza ya ce kuɗin ka ma ba shi da amfani saboda baya morar su bai fasan kane masa ba aikin banza kake da kwalo. Allah shi shi Allah shi shirye baki daya saboda ka dan uwana ne jini na ne abin da na ga dama shi zan masa na alheri <laughs> Malam mai kuɗi. Ai, ina ganin sun gaji daga mutumin nan. Eh wallahi. Da ya ce ni ka san wani sa'ali ina tafiya kan ne yana ƙasa. Ai na gani. Eh, sai da kawai ka gani gurin na yi karo da abin da zan kai. Ya zama, ina zuwa haka. To, za mu fita furin fujima. Ka san ni yadda duniyar nan ta yi mun ɗaurin da ya minti. haka ne to yanzu ni fa duk abin da na gama da shi fa yi nake to ai ni haduwar tawo da muka yi da kai alheri ya zama ma eh. dan naji alheri alhaji na kokarin sa ka kai ma a cikin kasafin wanda zai ba zakka har da eh? sunanka a ciki eh, eh? ma na sani eh ai na san mamun tayi to zai kina shi amma kan shiru ba ni saboda alaka ta da kai ne yasa da kai ba ka sani ba a ce Allah ya maka arziki ga gidaje ga gidan biredi ga gidan buga bulo Eh, ga gonaki ga gonaki ga kaji to saboda Allah arzikin nan kamar baka so amma har abada ni ka bani cikin ya ka ce yanzu fa rigar ka ne ba na fa ya fashe kai ka ce wani ne ya sare rigar wani ba zai zata tsohon kaura ne kai jikin aka so sada Allah bai bada sa'a ba sai rigar ta yanzu bakin koki zan je sheka wanka shikenan in koma gida ka bace na rage matsayi me isa duk abin da ake muku ba kwa fahimta ne me matsala ka dani ga kullum sai na je gidanka a ce baka nan da sassafe kake fita ba za ka dawo ba sai sha biyu saboda karka biya haya kai ka gina mana gidan ban gina muku gida ba amma abin da nake so da kai a eh. wannan zamanin da muke ciki mm. rikima ba shi bane mu ci gaba da hakuri komai yayi zafi zai sani. ko ba ka bane mu ci gaba da me a ci gaba da hakuri ana addu'a to shi hakurin a ina ike ai babu wani abu domin mai ikon Allah to shine nace shi hakurin nake so a nunan inda yake kuma da hakuri ya mutu sadakan nawa aka kai gidan mu shi mai gidan na kuma kansa mm. nawa ya batawa kuma suka yi hakuri da shi ballantana kai nawa kace batawa kai kuma suka hakuri da kai kai a je a nemo kuɗi a biya kuɗi ni kuɗi na sani ba na san suru kaga a wannan halin da muke ciki hmm. hakuri a ci gaba da ana addu'a idan ko kace ba za ka yi hakuri ba ba za ka gode wa Allah a da yadda kace ba ya baka rai da lafiya wallahi tallahi zaka sa ka cikin damuwa wanda ba wanda ya isa cire ka to shikenan yawa a hakan da kace a ci gaba da addu'a Allah ya ba da yadda za a yi shi ne kawai hakurin na yau ne kurum banda gobe na yau ne kurum ka san za ka yi anjuma insha Allah zan kai ka san za ka yi anjuma kace aka ce burin gobe insha Allah zan kai kai fatan Allah ya nuna maka zuwa magariba lafiya ba na san zance ta ba fa na son zance saboda haka ko rediyo ba na kunna dan kar a wazantar da ni in wazantu ni ko ka zo da inda nan ga ma gaskiya to sai na gani ko ka so ko ka di ko gidan ku nake haya na ka jima to ba kuma zan fita ba ko lati sai an ban sai na dai wata tara ko lati za a bani na wata tara kan na fita kai ba kuna son shakiyanci ba ba fa na san shi ai bargarin ina haya a gidan nan ai ba a cikin gidan ku mutum nan filin gwamnati ne nan filin gwamnati ne idan kai mun ba daidai ba zan ma ba daidai ba haka kake ba daidai kuwa haka kake kai mun ba daidai ba na ba daidai ba wallahi kai mara kunya ne kai mara kunya ne karka ƙara nuna ni tabbatar wa sai karka ƙara nuna na bi karjima to shine talaucin na hakuri muke karka ƙara nuna ni an nuna ma kai kamara amma dai saboda wanda bai ajiye ba ya shiga uku ah, Yawwa, wani na bashi gobe wani jibi wani gata saboda lokaci ya yi kaga wani tun disamba ya biya wani tun mibamba wani tun oktoba ya hmm. biya ka gane wani tun agwas watan shida kaga masu gidan bulan nan ma na shekara biyu suka biya amma kai duk abin da nake maka bana baka gani kullum sai kai te mana bayani wane naka ne ka san manya a garin nan wane naka ne kuma suna da dukiyan nan mutum ɗaya ma yana da gida kusan ɗari biyu an tara eh to alhamdulillah duk haka ba zai hana Allah ya aiko mutum ya je ba gara in kana da shi kai amfani da abin da kake da shi gayi nan kai ka ce kana da manya a garin nan har yau ba wanda ima wani abu an barka a haya to neman Allah ya so yadda garbati in Allah ya so yadda Allah ya ansa addu'a ta daga bana in na biya wannan hayar bi izinin Allah ta'ala ba zan ƙara biyan kuɗin haya ba domin mai girma dan adalan ko ba Alhaji Musa Jidda ya saya min gida wannan kuma bangaren ka ne in an sai maka ruwanka in ma ba a sai ma ba an barka ka zarta ka kunyata ana ta mu didi ana cewa haya kake yawa ga su ga rayuwa yanzu mutane mu da namu muka dogara wannan haka ne yawa jibo zan zo to Allah ya kai mu jibin inda ba ƙasa nan ake garna makokawa na zo kuma jibo babu kuɗi kai ka riga ka san dole za a ga eh, salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ka san ni sallama da na yi uku na ji shiru sai kara gaba hadar allah barka fitowa ya gida aiki ai karan je sa kaya mutu ai sai ka sa kaya ba alhaji ni kaina da ka gani na bacin rai alhaji wannan kudin naka bi yake guri guri a unguwan nan ina magana ina ta zagin ka yana baka kyautata masa ina ta zagin ka wallahi ya baka kyautata masa ni kuma na ya hasala ya baci saboda na san yanayin yadda kake taimaka masa wani abubuwan ma kan ido na kake masa rayuwa ke dan adam ba za ka iya masa ba dan adam ba za ka iya masa ba wannan magana naka da shauransu an sha gaggaya min irin wa'annan maganganu to amma ba ta tabbata ba sosai sai kai yanzu da kanana ta mu yanzu mai kudi duk abubuwan da ake masa ka dubi fa yadda muka yi aka yi rabon gadon nan akwai wata gonar da fa aro fa ya ce zai karba ina gurin aka ce je noma shi ma fada aka yi masa aka ce zauna noma amma da ya dawo da ƙarshe ciyayi mai gida ya ban masa gona na ce kar a sata a gado amma duk ya kama ya sayar ya kaɗar da kashi gaba ɗaya abin da ya gada eh shi dai yanzu a ce dan adam ba za ka iya masa ba ka kamanta duk abin da ake masa wai wai kai ka fi son ka je ka saki kudin ka wajen harkar kaɗe kaɗen raya, da sauransu na ce mai kamata ya rinka jifan ka da wannan abu haka kawai na ne mai bashi. ni wannan abin da yake faɗa na kaza kaza na in ma in ma aka iya ce na gaji bori ko na gaji wani abu dai ai yayi a banza amma ni da kaka ce ni na gaya ma saboda na san shi da rashin mutunci sai iya man ba daidai ba to me zai baka tunda muna nan ta aini saboda aunar da ke tsakani na da kai saboda kyautatawan da kake min naga ba zai yi da dan uwanka ne a <laughs> sai kana nan wa wace eh, ni ai da nan na aika ta na ji yaro ya ce min baka nan na san zai iya kasancewa kawai ya faɗa ba daidai ai na waje <laughs> na san fa ba zama ka san akwai wannan ina gidan su alhaji ma'azu na gane malam ma'azu ne dabda shi ba akwai masallaci ba na gane da za a canja masa ake rushewa ake bijewa za a yi na shiga ina da ne ake aiki aikin aiki to Allah ji Allah ya jagora da ne ake aikin Allah ya jagora ai da ne aiki aikin ai ni wani abu ne yake tafa da ni eh. bacin rai ne yake damuna eh. akan magana alhaji babba naka da ki taimaka maka ya dan uwanka yana da shi ba zai tallafa maka ba me amfani irin wannan aina wannan wakan marigayi audo zai dan duna na dan uwanka yana da gida dabu sai ya kasa baka guda daya duniya da wuyan zama da matarka a ne maka dariya kama gauran bai tsira ba duniya da wuyan zama in kai kirkin ba ka tsira ba in kai rashin kirkin ba ka tsira ba duniya da mu yarda ba to wannan abin ne fa yana bata min rai kullum cikin bakin cikin wannan abin ni na fi ka ba bakin ciki wannan al'amarin wannan al'amarin na ba halan nan wato ni wani lokacin sai kai na kwanci wai kana dan uwana mm. jini daya kire ki zama ana ne ci ci zai ban gona kowa sai ci zai ban gona mm. amma kire ne dinga zirga zirga ba gonar ba alamar gonar ba a jikin kuɗi ce kake wani abu da ita iwa tsaka zancen nan wai ni abin dan ban Allah nan hmm. ya juya min baya kurin to rashin sana'a hauka ne ka san abin da yasa ni ba na yi wani sana'a za ka yi me amfanin naka yana da shi ba zai tallafa ma ba eh? na yi mulmul kamar dan doki eh haka ka kana sheƙi. sai ka ka san aikin ƙarfi. wai kirkiri zan shekarun jiya zan wuce eh. wai sai hamu kira Yo mana. Eh. Zo ka yanke mun jakin nan. Jaki ba kai an banda shashasha ne kai. An taba ana wanke jaki ne. Sai dai yanzu ya gina matarsa da ƴan uwan matarsa da kannin matarsa da yayin matarsa ko kai ya barka haka kaman ba jininsa ba. Ina ake irin wannan abin? saboda Allah yanzu ɗansa fa ya mai da hankali a kansa yake sakar masa kuɗi ke abin da ya ga dama a wannan gari tamu kai sai ka ce ba ai kai kamata a tallafa ma kai ga iyali ga wannan da sauransu haba ni kai na abin nan ba na jin daɗi amma mai da kanka za ka yi ɗan zamani kamar ni eh. kaga ai kafi ni shekaru to ka kawar da magana shi yayanka ne ko kai kana bansa ne eh. ka gane eh. ka zama tantiri ka tata mai rashin mutunci ka nuna mai baka san ma ba dan to ai dai abin yana bata min rai to ya bata maka rai ni zan je ha sauran gidan in bai wasa ba in gaggaya min magana yi magana kuma mugun duka dan kana wana ka ci mutuncinsa ka nuna ba wani kaman ba baka da alaka da ni ba za ki jan gaya miki wallahi ba zai yi kofar gidana ya zama kamar gidan mai ba ai ta zuwa a neman layi ko ya zama kamar rijiyar nan ta tuka-tuka shi ne za zaki je ki tarar da yara sun yi jerin gwano an yi cincirin do wannan ya ɗiba ya ba wannan to ba zai yi ni kofar gida na zuwan tarar da saurayi biyu uku suna jiran ki ba ki fitan min da saurayi kwalli ɗaya wanda kika yaba da hankalinsa ya yi kwanta miki a zuciya ki nema ya kwanta min ya kwanta a gyatumarki Gida aure ai lokaci ne. Lokaci ne amma a fitar da tsayayyen kwalli ɗaya mai hankali. Wanda duk kika ga kika ce kina so za mu koya miki baya. Kullum shi dattijo. Haka ne. kike so. Amma ina wannan ɗin nan da na baki labarin sa? Hmm. Allah ya yarda shi zai fi shi. <laughs> na gan shi kuma kamar jemage wallahi ba zan amince ba. Assalamu alaikum. Ya gida. Ya abba. Lafiya zuwa. Ga bakuwa gashi muna wani hali. subhanallahi Allah ne asiri Allah ka fitar da mu Allah ka fitar da mu ina gajiya ina gajiya ya gida lafiya da banki da gidan nan kin jima tun dogon hutun da muka samu Allah sai yanzu da muka gama karatu na ce ya kamata in zo in duba ku kwana da kirma dadi ya na zo dauda kuma waye dauda a zuri'an mu <laughs> dadi Adoni na zagi ne abin daɗi ko me? Kai daji uba. Wallahi yarinyar nan kin san gaba ɗaya ta ja yanzu yunwa nake ji. Kin san me ya faru? Me ya faru? Launin kayan jikinta wallahi launin ɗan ya kuɓewa. Ji nake kawai yanzu sha'awar ɗan ya kuɓewa. Kuka ƙara na ce fa ne. Nan ka tsaya da na ce ka zo, maimakon ka shigo gidan ka zo ka same ni, amma baka shigo ba sai ka tsaya nan? Eh, a nan ya fi eh zai fi cikin na shiga mame wulakanci to bari ga baka tuman ganin duk fitar da kake da zagi na da kake da wuce mun mutunci da kake yi na gama jina na san kawai na ji labari ka kyauta kuma yanzu yi ni mu ci ana zangi kama kan na dan uwan ka da masallatai kasuwanni duk inda muka je sallah sai ka ji ana cewa wanda duk wanda dan uwansa bai bai bai bai